ko wani abu ne ya faru zaka ji ana ta min tambaya kan abin da ya shafi ciwon haƙori haƙori mai kogo haƙori mai kuɗa haƙori mai zuba jini so ga magani nan a gidajenku kullum muna irin waɗannan maganganu magunguna ne ga sunan mun basu a gida sai mu tafi muna ta faman abubuwa wallahi na shi taɓa ba da maganin to amma na ba da shi a salo da dama to tun da na ga dai alhamdulillahi mutane suna bibiya kuma ana amfani zan ci gaba da maimaita shi da kuma faɗin amfanin shi da kuma magungunan da yake yi a jikin ɗan adam zai wahala mu dai a katsina inda na huwa yau ka je gida ɗaya biyu baka ga wannan icen a cikin gidan ba ko dai ba icen to akwai garin shi ko akwai sassaƙin shi to haka ma kano irin su jiga wannan amma sai a tafi a ta kashe kuɗi a tafi a ta neman magani ga magani kusa da kai ga wanda yake fama da shi wannan ciwon haƙori mai kogo in ciwon haƙorinka mai kogo ne to saurare ne ki saurare ne ga yadda za ki haɗa garin ararrabi la ilaha illallah da wani zai ce ararrabin kuma ga yanar ko ina shi dai garin ararrabi hano wasu ce ararrabi wasu ce hano duk sunan shi ne ba abu biyu ba ne a samu dakakken garin ararrabi idan haƙorinka ya yi kogo ka samu ɗan kaɗan ko ka dan dankowa ka dan yatsan ka zuba ka ƙara dankowa ka zuba ba za ka yi shi ka aje ba don kar ki kira ni ko ka kira ni ka ce to za a yi da yawa a ajiye ni ka san wasu tambayar in suka yi wata kawai su dai kira su ji an karba amma akwai abubuwan da baya bukatar sai ka kira yanda muke tsaya mai muku bayani ba wai laifi bane dan kun kira idan ka danko haka da ɗan yatsanka ka zuba sai ka ƙara dankowa haka sai ka zuba to wannan ya isa ƙila ma ya yawa to idan ka zuba shi sai ka samu yar jakkanwa in gari ce ita ma haka za ka ɗan ɗebo ta kaɗan kamar za ka ƙara gishiri a miya ko za ka ƙara gishiri a abinci kun san kaɗan ake ɗebowa sai a ɗebo sai a haɗa da wannan garin arraɓin sai a yamutsa idan kuma ba gari ba ce sai ka ɗan ɓallo 'yar kaɗan sai a murje ta a cikin wannan garin arraɓin idan mai kogo ne yawwa duk zan faɗa muku da mai kogo da mai kuɗa da mai zafi duk zan faɗi yadda za a fara shi sai a kwaɓa bayan ka gama cin abinci ka wanke bakinka sai a ɗebo wannan kwaɓaɓɓen garin arraɓi da jakawa ka liƙa shi a ciki za ka ɗan ji zafi to ka daure wannan zafin shine zai tafiyar maka da wannan ciwon haƙoran, in Allah yadda in ka mannafe sai ka rufe bakinka za ka bar shi a cikin bakinka suka ce aƙalla za ka bar shi ya minti talatin ko ashirin da biyar baka cire ba duk wani raɗaɗi da wani zafi in ma ya yi akwai kuma wanda bai masa ma zafin to za ka je ka sa ruwan ɗumi sai ka wanke sai kuma gobe sai ka ƙara kwaɓuwa ko ki ƙara kwabuwa sai ki haka za ka ci gaba da yi suka ce insha Allahu duk inda kai mako biyu shine kwana goma sha hudu sati biyu in Allah ya da wannan ciwon haƙori mai kogo idan ya yi raurawa ya ya kakkare ko kuma yana ta rawa ko dai ya fita ko kuma wannan ramin insha Allah za ka ga tuwon cikin dadashin ka yana tohowa in Allah ya da ga mai kogo kenan ga wanda kuma ciwon haƙorin ne jini yake fita idan ya burush kawai nan ɗin shi kankanin haƙorin shi nan kawai sai jini ya rika fita ko kuma ga gamata yana sakaci yana sa tsinci yana dannawa yana jin wani ɗan daɗi daɗi dan zafi zafi amosanin baki kenan haƙori za ka ga yana fitar da jini ko ba burush ya sa ba ko da za ka sa hannu ka duddurza sai ka ga jini yana zuwa to shi kuma wannan garin aran raɓin. shi za ka barbada a cikin makilin ɗinka in kana yin makilin kana da makilin anyone sai ka barbada in ka tashi da safe sai ka gugurje bakin karshe in ba ka son makilin ɗin shi kawai garin ararabin ka zuba a burush ɗinka ko ka dangwala a hannu ka rika burush da safe kana tashi shine abin da za ka wanke bakin karshe in allah da duk wannan awasanin da yake jini zai daina sai na gaba ciwo haƙori mai kuɗa ba rawa yake ba ba jini yake ba amma ciwo in ka ba kuɗa shi kuma suka ce ka ibi ƙaramin cokali a ƙaramin cokali teaspoon na garin arraɗi kaɗan zuba shi a cikin ruwa ya jiƙa ya yi minti goma sha biyar bayan ka ci abinci ka sha gobe ma kai haka suka ce kai wata ɗaya kana yin wannan insha Allahu rabbi sai ka nemi ciwo haƙorin nan ka rasa waɗannan su ne matakai guda uku ko da daji ne kansa kenan ko da daji ne ya sauko maka a haƙora ko ya sauko miki a haƙora to ki rika jika garin ararraɓi hannu ƙaramin cokali a kofi ya minti goma sha biyar a jiki bayan ka ci abinci ko bayan kin ci abinci a tace a sha kullum da safe da daddare in an ci abincin dare kafin a kwanta a jika garin ararraɗi ƙaramin cokali a sha suka ce ko daji ne a jikinka ko daji ne a jikinki wanda ya saukan maka da warin haƙori ko jinin haƙori in allah da za ka rabu da shi saura da ni ya rage gare ku allah ba ku ikon gwada in kuma kun gwada kowa ga yayi to ka sanar mu da al'umma annabi su ma su gwada wannan shine riba kallon ka da ka sa data ka tsaya ka saurare mu kada mata da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu mun dora muna muku fatan alkhairi ma'assalam